Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban musamman wasanni da aka murza a wannan ƙarshen makon kwarai da gaske. Wasanni da aka fafata a ranar Lahadi ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ta yi ɓarin maki a filin wasan da na Stamford Bridge yayin da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United dukan sakwara tare da wankan Lagos ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool ta bi ta har filin wasa na Old Trafford gaban iyaye da kakanni. ta kuma samu nasarar duke kungiyar ta Manchester United ta bata ruwa kwarai da gaske a wannan filin wasa dole mu tsindi sansanin kungiyar kwallon ta Manchester United dan ka maka bayani kwarai da gaske dangane da abubuwan da suka faru a wannan wasa yayin da daga bisani zaka ji bayani kan dan wasa Kylian Mbappe wanda ya taba zare a gasar cin kofin La Liga karan farko a sa na Murzalida kuma Real Madrid ta ɗebi maki a kara da suka yi da kungiyar kwallon ta Real Betis a filin wasa na Santiago Bernabeu dole ne mu tsindi sansanin Real Madrid dole mu kawo maka bayanai dangane da Kylian Mbappe a daidai wannan matakin da ake a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya za mu dangana kungiyar ƙwallon ta Chelsea kamar yadda ka ji za mu je Arsenal mu ji bayani da Mikel Arteta bai horas da ɗan wasan kungiyar ya kai ɗaukar ɗan wasa Raheem Sterling sabon ɗan wasan kungiyar a Barcelona akwai bayanai birjik kwarai da gaske duba da cewar kamar akwai dan karamin wuta da yake kokarin kunnuwa a cikin sansanin kungiyar ta Barcelona a wannan mataki tsakanin Joan Laporta tare da daraktan kungiyar Deco a wannan matakin za mu baka cikakken bayani kwarai da gaske dangane da abubuwan da suke faruwa a wannan sansani da Barcelona PSG ma ta murzale da kwarai da gaske kuma ta mai da martani ta hanyar da ya dace wa Roberto De Zerbi tare da kungiyar ta Marseille za mu ji bayani kan nasarar da kungiyar ta PSG ta samu a gasar cin kofin ligan ta kasar Faransa insha Allah a cikin wannan tattaunawa ba tare da bata lokaci ba dole mu ba amma muna da bashin godiya da zamu yi kwarai da gaske akan musamman akan jerin kungiyoyi Manchester City da Barcelona bai Veda na kungiyar Ulrba ta Barcelona sakon ka shigo muna godiya saboda nasarar da kungiyar ta samu a karawa da kungiyar Ulrba ta Real Valladolid kashi ma wato isa mai caji da ke ikara tabbas sakon ka shigo kwarai da gaske ma muna godiya ɗari bisa ɗari a wannan mataki a daidai wannan lokaci Abdullahi Balalo na Manchester City sakon ka zo kai ma 100 bisa 100 saboda Elin Haaland ya zura kwallon uku rigis a ragar kungiyar kwallon rubuta um, West Ham United a gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Magoya Bayern Real Madrid akwai Yahaya Muhammad na kungiyar kwallon kafa ta Real wanda shi sai da ya jira da Kylian Mbappe ya zira kwallo kafin ya turo sakonsa muna godiya 100 bisa 100 kwarai da gaske a wanda mataki tsakanin sakonsa da kwallo da Kylian Mbappe ya zira bai fi minti guda ban na ga maka akwai kuma Dahiru Muhammad shi ma wanda ya taka rawar gani kwarai da gaske a wannan shafi a yan kwanakin da suka gabata kuma sakonsa ya shigo saboda rawar da kiliyan Kylian Mbappe taka kwallayensa biyu a ragar kungiyar kwallon kafa ta Betis a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a wannan matakin da ake akwai kuma Sa'ad Nasir duka na kungiyar ta Madrid saboda rawar da Kylian Mbappe ta takure daga sai kai ma ta tanka shigo muna godiya sai Alkasim na kungiyar kwallon gaba ta Liverpool ƙwallaye uku a asusun kungiyar kwallon gaba ta Manchester United da suka jefa ya saka shi ma jefo data asusun kura yace a ci gaba da ka bayanai kwarai da gaske za mu je kowace kungiya a wannan matakin amma mu faro daga Karim Yomari da Kylian Mbappe saboda su ne suka murza wasa na karshe sai kuma mu koma da baya mu dubi Manchester United sai mu shiga sansanin kungiyar ƙwallon ta Chelsea kafin kuma mu dubi sauran bayanai da muke dauke da su kwarai da gaske daga jerin kungiyoyi daga sassa daban-daban Real Madrid ta murzani da Real Madrid ta samu nasara Real Madrid ta doke kungiyar kwallon gaba ta Real Betis har da cibi da nema kwallaye guda biyu da Kylian Mbappe ya zira a ragar kungiyar kwallon gaba ta Real Betis Abu ɗaya da na mai da hankali akai dangane da wannan tawaga na Real Madrid na fahimta shine a wannan kakar sun fi takarar gani a mintuna 45 na biyu karawansu da kungiyar ƙwallon Batario Valladolid ƙwallayensa ga baki ɗaya mintuna 45 na biyu ne. Ƙwallo ɗaya tak suka zira a wannan kakar a mintuna 45 na farko a ragar kungiyar ta mayoka da Rodrigo zira. Las Palmas kwallo da Vinicius Junior zira a bugun da kase mai tsaron gida mintuna 45 na biyu ne. Rawansu ya fi yawa a mintuna 45 na biyu saboda kamar suna gina kansu ne suna shiga cikin wannan wasa. amma a wasannin baya mun ga bambanci da wannan saboda wannan a mintuna 45 ba wai inganta abubuwa suka ba har ci gaban da mai horo an cilo ta yake magana a kai, tare da gyare-gyare na irin kalubale da kungiyar ta riyo mai take fuskanta a filin wasa mun ga inganci kwarai da gaske mun guma sauye-sauye mun gan su karar a fili dangane da wannan toga na riyo Madrid naga ana tafiya da kwallo cikin hanzari ana kai ta ga matakin zura kwallo a ragin abokan karawa na ga Real Madrid tana hanzarin yin abubuwa domin ganin cewa kwallo ta shiga kafan Vinicius Junior ko Kylian Mbappe ko ma Rodrigo ko Brahim Diaz wanda ya mai gurbin Dani Ceballos Yahaya Muhammad na kungiyar ta Real Madrid shine ke korafin cewa menene dalilin da zai sa a fara da hada balance ai ana kokarin canja abubuwa ne saboda abubuwan a ga yanda za su tafi domin a ga shin menene maslaha dangane da kalubalen da ake fuskanta Madrid tana kewar Jude Bellingham ko mun ki ko mun so duk da na ganshi a sama yana ta ihu lokacin da Kylian Mbappe ya zira kwallaye amma dai tabbas wannan dan wasa da yana nan da wasu abubuwan an samu sauki tattare da su kwarai da gaske amma duk da babu shi din akwai ci gaba amma kuma kasan san akan waye kamata mu dora wannan alhaki na ci gaban da aka samu Federico Valverde Federico Valverde a wannan kakar shi kaɗai ne ɗan wasan da ya taka rawa ɗari tun daga wannan wasa na neman lashe kofin gwani na Gunaye Super Cup zuwa ga wannan matakin wasa na hudu a gasar La Liga ta kasar Spain. Federico Valverde ya taka cikakkiyar rawa a waɗannan jerin wasanni ga baki kuma idan ka lura wannan wasa ba shine ya kasance kamar mutumin da yake haɗa ko ina da ko ina yake gaure komi da komi kuma ya zama da cewa ya shigar da wannan kolo cikin hanzari ga kafan jerin 'yan wasan da ake bukata domin ganin cewa sun taka rawa an zira kwallaye a raga. Kwallo da Kylian Mbappe zira na farko kaga ilimin da Federico Valverde ya nuna a wannan gurbin. Kwallon tana zuwa kawai sallamar da shi ba haka ake so a gaban akwatin yadda na takwas, ka dinga tunani da wuri kuma ka san menene abin da yake faruwa ga baki ɗaya a wannan wajen. yana sallama Mbappe ka san sakamako ɗaya ne dole a wannan matakin ƙwallo a zare kuma abinda da Kylian Mbappe yake nan a wannan mataki abin da na fahimta shine kamar da nake ga sarkin yaƙi Real Madrid lokacin da ya zo na ta jawabin me da martani ko kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a kwantar kaza kaza sun dawo su ma Mbappe ya fara duka dai a lokacin da yake wannan bayanin na gane cewa mun yi kuskure guda ɗaya na ɗora nauyi akan Kylian Mbappe ba tare da yi mai uzuri ba amma dan wasa irin Kylian Mbappe a duniyar ƙwallo dama dole haka ta bare da shi saboda abin da muka sani da Mbappe guda ɗaya shine a duk lokacin da ya ɗaure takalmin shi ga filin wasa zai yi bala'i kawai dan wasan gabaki ɗaya kwanaki ne wai a sansanin atisaye kafin aka fara wannan kakar bayan kalubalen da ya fuskanta a gasar cin kofin yuro ya karya hancinsa ya dawo kuma daga dawowansa kwana shida kacal a fara kakan wasa zai mai tsammanin zai koma kawai ya fara aiki ya kama da wuta ai da saura dole a masa uzuri a bashi lokaci ya karasa murmurewa wani lokaci ba wai murmurewan a jiki bane ah murmurewan da ke cikin kanka ka san kullu yana ai hada abubuwa da yawa ba wani lokaci ba jikinka bane kawai kuma gaba ɗaya ƙwallon dama ba jikinka bane ke in jikinka yana da lafiya to dole ka sai ya zama da cewa tana aiki da wuri zuciyanka tana buga da wuri wannan zai tallafa maka wajen yanke hukunce hukunce da sauri kamar yadda shi Kylian Mbappe mun san shi da ba a duniyar ƙwallo zafi kawai muka san shi da shi cikin hanzari zai yi abubuwa kuma mun ga kaɗan daga cikin wannan abu a karawa da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Betis da Madrid ɗin ta maiza wannan wasa ƙwallon farko da ya wannan ƙwallon nayi tunanin cewar ɗan wasan da ya kwana biyu bai taɓa zare ba yana iya fuskantar gwagwarmaya don kasan a wasan ya samu damammaki da yawa da yawa da yawa da aka yi ta bugawa ƙwallon ta gagar shiga an yi ta saro ƙwallon yana ta ƙoƙarin zan gaya maka ɗan betis sun buga masa shuwaka gaba suka buga masa da gaske gaske amma a ƙarshe ka san dama ƙwarai da gaske lokaci ne tsakanin Kylian Mbappe da zira ƙwallo a cikin wannan sansani na Real Madrid lokaci ne kaɗan kuma gashi wannan lokaci ya zo Kylian Mbappe ya taɓa zare har sau biyu a wannan wasa da ƙungiyar ƙwallon ta Qaharu ta murza kwarai da gaske dan wasa ne wanda mun san dama zai farfado dan wasa ne wanda mun san tsakaninsa da taba zare lokaci ne kawai Vinicius Junior kaga shi ma da ya saki jikinsa ba wani bakin ciki babu hasada ba kyashi ya buga kwallon tsakaninsa da Allah gashi sakamakon da aka samu ta haifa da mai ido ga Rodrigo shi ba ba ganin wani boye kai a sake jiki abin iya hawan yana nan tattare da waɗannan ƴan wasa gabaki daya abinda ba mu samu dora alaman tambaya akai ki akai ba kenan sai iya baya ba iya ba amma fahimta a filin wasa da kuma taka gan shine abin da muke tsammani gashi wannan wasa mun ga kaɗan daga cikin wannan abu ga Kylian Mbappe ya samu abin da yake bukata musamman dan wasa da ya kwana biyu ya taba zare ba a sansanin kungiyar ta Real Madrid kalubale alamomin tambaya daga sassa daban-daban gashi da yanzu ya sa kafa duka ya shure waɗannan bayani gashi ya samu nasarar taba zare a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya in babu ya fara kamar yadda Ahmad Zaki ya zo na cewa wani ne nake zuka yan kungiyar ƙwallon ta Barcelona suna samun ƙwarin gwiwa na cewar za su iya tunkaran kowa yanzu a duniyar kula abin da suka yi ne fa gashi yanzu kuɗin ma kun yi abin da ya kamata a jinjina kuma an jinjina kwarai da gaske amma za mu zuba ido bayan hutun wasannin kasashe mu ga yadda labarin zai kasance wanda yanzu kowa zai tafi gida zai dangana ƙasarsa ta haihuwa domin murzali da. daga zaran an dawo kakan wasa za ta ƙara ɗaukan ɗumi abubuwa za su ƙara ɗaukan ɗumi gasar La Liga za mu sani shin tazarar maki da ke tsakanin Barcelona da Real Madrid za a ci gaba da tafiya ne a haka ko ko akwai wasu sauye-sauye da za a samu dangane da wannan tebiri ina ganin Sadiq ne ma na kungiyar Tariyo Madina cewar ai suna nan Shafi'u bana na ga turo masha Allah masha Allah saboda Mbappe ya zira kwallo ka da balarabi kwarai da gaske har lawan ne dai bamu sani ba ya kalli kwallon ba kowa ya ji ko ya ya san shi ka sai sai an kalli lamarin sa Ibrahim Dawakin da ka tafi kwana biyu mu ganshi ba gaskiya dole ne ni Ibrahim Dawakin da ka tani da kaina insha Allah ranar Litinin nan da yaddan Allah a daidai wannan lokaci bara mu je shagon ana ruwa habal medicine mu dawo sai kuma mu dora a sassanin kungiyar kwallon Manchester United takaitacce saboda yanzu ni nake bukatan wannan magani don in samu kwarin gwiwa tare da ƙarfin da zan yi bayani da rike son idan akwai bayani da yawa da gare da wannan sansani da Manchester United na gama kamar je shagon ana ruwa Habal Bilson a wannan mataki mu dauki wannan sako yayin da idan muka dawo sai mu dora a sassanin kungiyar Olympic Manchester United a shagon ana ruwa Habal medicine ko a wannan mataki idan muka dangana wannan shago kwarai da gaske a wannan shago duk wata matsala da kake fama da ita in dai sunan da rashin lafiya ne kaje wannan shago insha Allah ka yi ban kwana da shi saboda fa kwarai da gaske a wannan shago akwai magunguna masu nagarta tare da tasiri wanda za su tallafa maka domin ganin ciwon ka murmure musamman maganin sa na mi aliyu idan ka dubi lissafin yadda ki saboda wannan magani na mi aliyu magani ne mai nagarta ga tasiri ga kuma amfani magani ne da zai kawo maka sauki zuriya dangane da jirin cututtuka da suka haɗa da matsalan mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji ƙaiƙayin gaba cututtuka da mata suke fama da shi wajen yin al'ada ciwon ido ko tari ko cututtuka da ake ɗauka wajen yin mu'amala da iyali duka dai idan ka mallaki wannan magani da kake gani na mi'aniyu insha Allahu shikenan kai ban kwana da wata matsala mai suna rashin lafiya da idan Allah a shagon ana ruwa habal medicine ne kacal zaka iya samun wannan magani mai tasiri da kuma amfani a wannan shago akwai maganin sa na red lion magani ne na karfin gaba in har kai namiji ne ka mallaki wannan magani insha Allahu magana ya riga da ya kare saboda ba tabbas zaka samu biyan bukata a daidai lokacin da ya dace tattare da wannan magani na wato karfin gaba tabbas za ka yi ban kwana da duk wata matsala na karfin gaba kuma za ka samu abin da kake bukata a daidai lokacin da ya dace ga maganinsa na hawan jini a wannan shagon ana ba medicine in kana fama da matsalan hawan jini kawai ka je ka ce musu hawan jini ne damuwarka za a baka maganin da ya dace da matsalan ka kuma sai dai ka zo ma kai godiya a ƙarshe saboda fa insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu za ka samu sauki ga maganin cutar kansa cutar kansa cuta ne wanda ake gwagwarmayar samun maganin ta asibitoci amma a shagon ana ba medicine irin cikin kwanciyar hankalin da 'yan ka kaɗan za ka samu wannan magani ka kuma yi amfani da shi kuma insha Allah shi kenan kai ban kwana da duk wata matsala mai suna wato matsala ta cutar kansa ga maganin su na cutar koda in kana fama da matsalan koda ana mai mallan an yi tashi faɗi mai yau da gobe ka je wannan shago ka je musu ga damuwar ka cutar koda ne kana shan wannan magani shikenan kai ban kwana da matsalan koda da dan Allah a shagon ana ruwa hawal medicine akwai maganin sa na cutar ulsa kana shan wannan magani na cutar ulsa sai dai maka ne mai ka gode mu saboda ulsa kam kun yi hannun riga ta bi yamma ka bi gabas saboda gabas nan ne inda ya dace ka bi saboda samun tsira da kwanciyar hankali da yardan Allah za ka iya lalubar wannan shago na ana ruwa Harvard Medicine akan sifili takwas da kuma sifili bakwai kamar da kake gani wanda su ne jerin lambobi guda biyu wanda idan ka lalubi wannan shago na ana ruwa habal Medicine shikenan kai kam ka ban kwana da duk wata matsala na matsalar rashin lafiya wanda yake cikin jikinka insha Allah mu tsallake bayani daga shagon ana ruwa Habal Medicine a wannan mataki mu dangana sansanin kungiyar kwallon ta Manchester United filin wasa na Old Trafford an ba da kashi wa United an bata ruwa a filin wasan ta gaban iyaye da kakanni wannan wasa ne tun a jerin 'yan wasa da na ga Ten yaɗi ya nace Nace gaskiya akwai damuwa ni dai a kullum ina bayani a wannan shafi na cewar abin da na san bature ya yarda da shi shine dan wasan da ya zira kwallo a wasan da ya wuce dole fara wasan gaba saboda wataƙila wannan mataki na maganar zira kwallo yana tattare da shi kwarai da gaske a wasanni da ƙungiyarsa take fafatawa da na ga aji Ahmad Diallo ya saka dan wasa alhamdu ganacho shi dai wannan dan nasa Marcus Rashford da ya rantsi sai ya kore shi shine dan wasan da zai ci gaba da bashi dama a cikin wannan sansani na United na fahimci bayanin cewa irin waɗannan wasanni dama Marcus Rashford dan su yake kwallo amma a wannan wasan wani irin abu ne takamaimai Marcus Rashford ya guda ɗaya da ya nuna cewa wannan wasan sa ne kafin wasan ba mu isa mu ce mun sani ba amma shi ta na ga kamata ya fahimci cewa idan lokaci ya nisa a wasa ya yi sauyi domin ganin cewa an samu abin da ake bukata tana bai yi wannan sauyi ba kuma ba wannan ba mu dawo mu dubi wasan gabaki ɗaya daga sa zuwa ƙarshen sa farkon wannan wasan fa United ta rike wuta kwarai da gaske yanayin yadda abubuwa suke tafiya dan yi zalik ya nuna chor kwarai da gaske babu wasa a lamarin sa duk da chor daga baya United din ta buɗe kofa Trent Alexander-Arnold ya zura kullu a ragar ƙungiyar wanda daga bisani aka ce akwai satar gida kuma aka kashe wannan kullu sakamakon chor Muhammad Salah da ke satar gida ta wannan kullu kafin ta fita Trent Alexander-Arnold ya zura ta amma daga nan sai wasan ya zama da cewa Liverpool ta kwace ta gabaci daya ka san me hayaniya Manchester United suke Liverpool kuma idan suka ɗauki ƙwallon wannan nutsuwan nasu shi yake taimakon su kafin wannan wasa fa manya ce mu yake wai sai sun ga wane ne ya tsaya wa Arne Slot kai ku tsaya ma nuna muku sakon da ya turo min kana gani yake wai sai sun ga wane ne ya tsaya wa Slot a gasar ajin Premier wai za su masa welcome to Premier League ashe shi ne musu welcome to Arne Slot Liverpool abin da ya musu kenan a wannan matakin don gaskiya ta Arne Slot ya kai Manchester United makaranta ne kawai sun koya masa kwallo kenan aka wuce wajen magana ta gaskiya kuma abin da zai baka haushi shine ko akwai kurakurai a wannan wasan wanda laifin Eric Ten ne musamman idan ka dubi in kaga ɗan Liverpool ta ɗauki kwallo zaka ga ko ina a buɗe kawai tafiya suke suna shiga duk inda suke so su shiga kaga kwallon farko da suka zira mana wanda Luis Diaz din ya zira kuskuren Casemiro ya jawo kwarai ku da gaske kuskuren kazimiro ya jawo kwallo na biyu wanda shi fara kyautar da Kobe Menu ya tabka irin kuskuren wanda zai nuna maka cewa ba wai laifin kazimiro shi kadai bane wannan kuskure musamman na farko da ya tabka har da laifin Eric na irin salo da yake so ya amfani da shi na dabarun wasa kwarai ku da gaske shine yake saka ɗan wasan ya zama na corin babu wani taimako ko menene a wannan matakin fa ba shi da wani mutum guda ɗaya da zai iya juya ba wannan kwallon saboda duka naga ya koda musu su je wani wuri ne na ba kullun tura Bruno yake yana ce masa ya je ya buga wannan gurbi na lamba tare da lamba tara ko shi ya buga shi kadai amma kuma ba shi bane ya buta kungiya wanda idan Bruno ya sako ya ci gaba da kokarin hada dama makiwa, abokan karawa shine abin da muka san yana yi a cikin sassanin kungiyar kwallon ta Manchester United amma naga ya rantsi ya ce Bruno Fernandes ya tafi wani wuri shi ma Koyland aka saka shi muna magana da gambo umar a wannan wasa yana cewa za a sako yaran sai aka saka shi mun san yanzu kan lokaci kaɗan ne tsakanin Casemiro da barin kungiyar Olympic Manchester United ma gabaki ɗaya ba ma tawagar kungiyar wasan tawagar farko da suke buga wasa ba ƙwarai ku da gaske amma Ten Hag shine babban mai laifi kuma abin da zai ba baka haushi kamar yadda na fara faɗa daga farko shine da aka je gabatar tattauna da manema labarai ya amince cewa shi ya tafka kuskure yaki shi kullum abin da yake jaddadawa shine wai lallai lallai 'yan wasan kungiyar kwallon ta Manchester United akwai dalilin da yasa suka lashe kofuna biyu karkashin jagorancin sa akwai dalili kullum maganar su shi karabawon da ya ci da kuma gasar cin kofin FA amma kuma ga matsaloli a gaban sa wanda ya kamata a ce ya shawo kansu salon wasa dabarun wasa shirya kungiya babu wannan abu ko kaɗan a cikin sassanin Manchester United na ga maka kuma irin waɗannan wasannin su ne suke fito mana da waɗannan abubuwa muna gani sakamakon cewa wasanni ne wanda dole sai ka fito da iyakar iyawanka kai kada ka manta Arne Slot fa wannan shine wasan sa na uku a sansanin kungiyar kwallon gaba ta Liverpool ka baki daya gasar aji Ten Hag shekaran sa uku a United yanzu shekar ka kashe fan miliyan 600 irin wannan shirman haba mallam haba irin wani farfan da ai shirme ne gaba ki na ga maka Ten Hag bai san me ke kokari ba kawai yana zaune na ga maka matsalar Manchester United a wannan kakar Eric Ten Hag ne billahi lazi ba mu je shakon bala special su mu dawo dole ne mu rike wuta a cikin sansanin United don akwai damuwa kala kala ina gaya maka tabbas idan ka dangana shagon bala special suya zaka ci nama mai daɗi kwarai da gaske sai dai idan baka je ba amma ko idan ka je kwarai da gaske za ka dawo gobe domin ganin cewar an baka irin wannan nama da ka samu mai inganci ka ci kuma ka dawo washe gari saboda a ƙara maka kwarai da gaske a shagon bala special suya akwai nama mai kuli da mara kuli duk wanda kake bukata za ka same shi domin ganin cewar. ka samu wannan nama ka yi aiki da shi ta hanyar da dace a shagon bala special suya za ka samu hanta da koda wanda kwarai duk inda ka samu nama ka san cewar akwai hanta kuma akwai koda ga kuma kaza da jaja kenan in kana bukatar ta ka je wannan shago na bala special suya ya domin ganin cewar ka mallaki ka zarka ka samu abin da kake bukata cikin kwanciyar hankali ba ba nan suka tsaya ba akwai masa akwai gurasa ka san kowa da yake bukatar nama mafi akasarin lokuta yana son masa yana son gurasa to akwai shi a wannan shago ga jijiya ga kuma gitta duka dai a cikin namomi da ake samu a wannan shago na annabala special suya cikin kwanciyar hankali za ka same shi idan har ka dangana shagonsu da ke lamba bakwai Aliyu Turaki Road a unguwar Sarki a cikin jihar Kaduna. Ka dangana wannan shago domin ganin cewar ka mallaki naman ka cikin kwanciyar hankali cikin sauki nama mai inganci ga tasiri nama mai matukar amfani wanda kwarai da gaske in ka mallaki shi gobe za ka dawo domin ganin cewar an kara maka ba ba nan suka tsaya ba akwai yaji ba in kana buƙatan yaji da zaka ci naman da shi zaka iya saya a wannan shago akwai yaji wanda ka sani yaji akwai kuma yajin kuli wanda duka a wannan shago na Bala Special Suya idan har ka je za ka same su cikin kwanciyar hankali ka kuma saya ka lalube su akan sifili takwas sifili biyu takwas hudu sifili uku shida shida takwas akwai kuma lambar na sifili takwas sifili uku uku biyar sifili shida sifili tara sifili akwai kuma sifili bakwai sifili uku hudu uku biyu ɗaya hudu sifili ɗaya ka dangana wannan shago da ke lamba bakwai aliyu turakiro anguwar sarki a kaduna domin ganin cewar ba a barka a baya ba ko gari ka shigo ka shigo Kaduna kawai ka tambaya ina ne layin Aliyu Turaki Road ka dangana a unguwar sarki ka je ka ce a baka nama a shagon Bala Special Suya insha Allahu har ni sai ka kira ni ka ce mu zo mu ci tare saboda inganci da kuma tasiri tare da daɗin wannan nama a shagon Bala Special Suya mu tsallake waɗannan bayanai daga shagon Bala Special Suya a wannan mataki amma mu makale a sansanin kungiyar ƙwarewar ta Manchester United kwarai da gaske dan fa ina ga maka ta na kwafsawansa ta kai matakin da a wannan kakar maki uku kaɗai kungiyar ƙwarewar ta Manchester United ta ɗiba a jerin wasannin ta guda uku na farko wanda ya kasance kusan abin da United din take kenan a shekaru uku karkashin jagorancin Eric ten Hag tunda kakan wasansa guda uku da yana horas da United duka a wannan mataki bayan wasanni guda uku tawagar 'yan wasan Manchester United maki uku ne da su idan ka dubi lissafin yadda ke ten Hag na ga maka tun a farko na ce maka fan miliyan 600 ya kashe ya samu dukkan wani goyon baya da ya kamata a ce wani mai horaswa ya samu a wannan matakin ya kamata a ce United tana yin abin da fi wanda take yanzu haka gaskiya shine kawai bayanin an kashe kuɗi an sai ɗan wasan baya Matthias da Ligt Mazraoui ga Lisandro Martinez wanda duka shi ya su a wannan wasan mun ga ɗan wasa Bruno Fernandes a tsakiyar fili duk da zuwa ya same shi a United ga Kobe Menu wanda shi ya ba shi dama a cikin togar farko ya hau murzali na gaya maka duk 'yan wasan sun kwana biyu tare da shi da ya kamata a ce akalla mun ga wani abu ko da kaɗan ne na cewar tanag ya san me yake so a cikin wannan sansani na united shi karan kansa sajin maklif da aka nuna hotonsa na gaya maka ya ɗora hannu a kakawai lamarin ya fi ƙarfinsa da ya shiga damuwar da abun ma baki ɗaya fita kansa yanda naga manya kenan shi ma a lokacin da ake murza wannan wasa kwarai da gaske duk da naga Ibrahim shi ma na jihar Kano ya kira yana korafi dangane da kungiyar kwallon ta Manchester United gamba Umar kantin da aka zura kwallo na uku shikenan na neme shi na rasa amma dai kwarai da gaske akwai kurakurai da United take tafkawa kuma babban makasudin su shine mai horoswa Eric Ten Hag a cikin sassanin kungiyar kwallon ta Manchester United dole ne mu dubi tawagar Liverpool gaske a wannan kara saboda sun yi kokari Ryan Gravenberch na kai Gravel bag din nan in ya ci gaba da taka irin wannan rawa na ko ina fa idan ku duba za ka yana na? Gravel bag din nan in ya ci gaba da taka irin wannan rawa a 'yan shekaru masu zuwa na ga maka shine zai zama kamar shugaba a tsakiyar fili a cikin kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool kuma dama ga ɗan wasan Liverpool sun fahimci cewa akwai mutane kalilan wanda idan suka sanya matsin lamba a kansu za su samu ƙwallo a kyauta kuma tanag yana kallon wannan abu amma hakan bai sa ya sauya salon ba don wani lokaci dama idan ta rinca ka gane an gane wasu yan wasa wanda ba sa iya yin abin da ake so a musamman wajen fitar da kullu daga bayan nan sai ka ce a dinga timawa tunda mai tsaron ragan ka iya buga kwalla sai ka sashi onana ko ka ce masa ya ta buga kwallon aje can gaba ai ta fafutuka amma sai ya tsaya lalle lalle haka za a ci gaba da buga wannan kwallo na cewar a buga ta daga baya Liverpool sun fahimci cewar mai dan wasan Lisandro Martinez ya fi kowa kwancin hankali akan kwallo shi suke saka matsin lamba shi ma tafka kuskure Allah ne kawai ta shi da ba zira kwallo ba Kazimiro kuma sun san cewa eh akwai matsala a kansa saboda me saboda shi ba kwararre bane idan aka zo ga maganar wannan buga kwallo kwallo na zamanin yawa ba wani ƙwarewa ba dan haka sun gane shi yasa suka fita suka gano matsalar suka kuma taka birki wa ɗan wasa Kazimiro suka karbi ƙwallo a hannunsa ko Firmino ma daga baya an sanya musu shi ya bada kyautun kwallo da uku da aka zara kaza ga gasasshiya ya gasa ta ya bada ita kuma Muhammad Tala wanda ya kasance kwarai da gaske baya ne shi a wannan kakar ya amfani da wannan dama ya taba zari a ragar kungiyar kwallo ga Manchester United kasan me musala da na tsaya na dubi lambobinsa a gasar ajin Premier ta kasar Ingila farawa daga kan kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United na ce kai wannan Muhammadu ba gaskiya akwai matsala saboda da naga bayanin da ya na cewar ma shi karan kansa wani tsammanin wannan shi ne kakansa na karshe a Liverpool na ce gaskiya a Liverpool din nan sun dan fara shaye-shaye gaskiya sun dan taɓa wani abu in ba wani abu suka taɓa ta ya za a yi kubar ɗan wasa irin sala ya shiga shekarar ƙarshe na contract sa har ya fito a wannan matakin na sabuwar kakan wasa yana ga duniya cewa babu wanda ya tuntuɓe shi dangane da maganar sabunta contract ha ba malam wannan kuskure ne yayi a ragar kungiyar Ulagba ta Manchester United a wasannin sa guda tara a filin wasa na Old Trafford a dukkan gasanni a dukkan gasanni a wasanni tara da suka gabata ya zira kwallaye a wasanni tara da suka gabata ya zira kwallaye goma kure ku da gaske wanda hakan ya saka ya zo kan kan da tsohon dan wasan kungiyar Ulagba ta Newcastle United Alan Shearer wanda ya zira kwallaye shi ma a ragar kungiyar Ulagba ta Leeds a jerin wasanni da ya tunkari wannan kungiya kwarai da gaske dan wasa Muhammad Salah Muhammad Tala na kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool yanzu haka a shekaru bakwai dai a Liverpool yana da ƙwallaye ɗari da goma sha hudu ya ba da tallafi an zira ƙwallaye casa'in da biyu a shekaru bakwai duka yi wannan tsiya kuma a gasar ajin Premier a shekaru bakwai da suka gabata Muhammad Tala duk wani kakan wasa guda ɗaya ya zira ƙwallaye aƙalla ashirin a bai ci ba dai ashirin ɗin nan kam ya zira su shi da kansa a tattauna da yi da kaga wato shi wato shafin gasar ajin primary ta kasar ingila cewa yanzu haka idan ya tsara kwallaye goma sha biyar a kakan wasa masu yan an kashe shi kuma haka ne za a zo nan a yi ta ɗiban bayani ana ga a ce sala ya mutu amma kaga sala ya aske gashin sa ma yana nan akan ganiyansa kamar da maye maye ne ya ba da tallafi an zira kwallaye ba Luis Diaz zai da ka ya kuma ba shi eh, kwallo na biyu na na gaya maka an shan shambaci ona ne kawai wallahi shan mata sai ya buga kwallon kawai kenan, ba wani abu da ya rike kuma da zai iya shi yasa Jamil bi Adam ko nema na ma bai ba duk da shi ya kira ni dai na ji na shiga wasu ribiribi na ma ban ga kiran ba kawai sai abubuwan sai a hankali amma dai ana Slot din nan kwarai da gaskiya ci jarabawan sa na farko da muka bashi amma ta karawa da United ma jarabawa ne tsakani da Allah irin wannan shiriri ta da na yake yana kaiwa abokan karawa kungiyar a gashe kawai suna cinye tunan Yadda ga yanda ka san kasa haka suke gasa United suna cinye wallahi na ga maka Arne sabon mai horas da 'yan wasan Liverpool ya zarce tarihin tsohon mai horas da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City shi ma wanda ya rasa ransa a kwanakin bayan nan wato wa Goran Eriksson kenan Steven Goran Eriksson wanda ya rasa ransa a kwanakin bayan nan dan shine mai horaswa na ƙarshe shekaru goma sha hudu da suka gabata da ya samu nasarar lashe wasanninsa guda goma wato wasanninsa guda uku na farko abuwa a gasar ajin Premier ta kasar Ingila ba tare da an zira kungiyar su ƙwallaba kuma shine abin da wannan mai horaswa a shekarun da suka gabata gashi yanzu Anna Sloth ya zo kan kankan da wannan tarihi shi ma kware da gaske Anna Sloth ya zama mai horus da yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool na farko tun shekaran 1996 shekaru 88 da suka gabata kenan da ya samu nasara a wasansa na farko a filin wasa na Old Trafford wasa na farko da duk wani mai horaswa da ya dangana kungiyar kwallon gaba ta Manchester United a sassanin Liverpool ba su taba doke Manchester United wasan farko ba sai Arne Slot ya zo da ya samu wannan nasara na doke kungiyar cikin shekaru 88 da suka gabata kamar da Liverpool suna kan ganiyar su Liverpool suna ganin gaban su a wannan mataki Liverpool sun fahimci lissafin su kwarai da gaske an dai bar Eric Ten Hag da jan aiki a gaban sa ne kawai ga maka dan wallahi Ten Hag din nan da watan Disamba idan bai sauya abubuwa ba gaskiya za a ɗauki jakarsa ne kawai a bashi ya koma Netherlands ko kuma ya tafi wata ƙasa ya je ya kwanta kawai ya ci ɗan kuɗaɗen da za a bashi wanda suka rike masa a ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United amma dai akwai matsaloli bila adadin wuce tunaninka a ce a shekaru uku ba mu san wani salo kake son amfani da shi ba ba mu san wani irin dabarun wasa ka ƙware a kai ba ba mu san menene takamaimai abin da kake so kai a cikin ƙungiya ba akwai matsala gaskiya mu ne nan nan muka zauna har da ni ana ta hayaniyar cewar a barta na ka barta mun goyi bayan sa ɗari bisa ɗari gabas da yamma kudu da arewa ba dare ba rana babu ruwa ba iska ba sanyi muka dinga goyon bayan ta na cewar ya kamata ya zauna ya kamata ya zauna gashi duk kafin aje ko ina di ya fula mana kasa ida ya kore mu wallahi yanzu din an kore shi ma ban galifin su ba san yi daidai wallahi san yi daidai dan yanda ya saka takaici a zuciyarsa jin ma kadai ya isa a ce yanzu an dauke jakar sa an bashi Allah ya kyauta lamarin kawai shine abin da zamu ce mu tsallake sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United a gasar ajin Premier kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool ma ta murza wasa Liverpool ta samu ko wai Liverpool Chelsea kai Chelsea sun murza wasa kwarai da gaske a gasar ajin Premier wanda sun yi kunnan doki ne ɗaya da ɗaya ka san sun yi bala'i a mintuna 45 na farko mintuna 45 na biyu kuma ya zama da cewar abubuwa sun rinjabe kuma matsalar shine sun gagar kamar dai aka saba sun gagara amfani da damansa da suka samu ne damammaki na gaya maka bila adadin har aka kai ga matakin da Ebere Eze ya ka Ebere Eze nan mai ne kai kwallon da ya ya warware ta da ga maka don wannan tawarwar kwallon da Nicholas Jackson din nan ya zira haka nan dai aka ci gaba da fafata wasa Chelsea ta dinga asarar damammaki ta dinga yanzu haka in ka tare mai horoswa Enzo Maresca ka tambaye shi mu koya daga wannan wasa zai ga maka kada kungiya ta kuskura ta asarar damammaki a gasar ajin Premier ta kasar Ingila kuma gashi kai abin da zai baka mamaki shine ko a ƙarshen wannan wasan bayan an haura minti 90 Nicholas Jackson ya samu manyan damammaki guda biyu da ya kamata a ce akalla ko ɗaya ne ya zira Liverpool ta Chelsea ta samu nasarar doke abokiyar karawanta a wannan wasa wato Crystal Palace amma kai ka san Jackson ai Jackson ne dama eh Jackson ai Jackson ne zai ci gaba da jikawa kansa aiki tare da sa aiki a haka manya yake son sawai A haka manya yana cewa shi dan Nicholas Jackson manyan damammaki shi yasa ai shi yasa kake Manchester ai babu babu abun ba ai shi yasa kuke tare da Nak ba abun mamaki bane ai Jackson din mabatan hanya da United da je yanzu suka haɗu da Rashford da zuciyanka ya buga wallahi da ka mutu murin za su kashe ka su biyun nan cikin kwancin hankali billahi lazi rashford kai kamar da Allah rashford shi kansa bai san me ba wannan wasan da suka fafata haka zalika Nicholas Jackson ɗin ma shi kansa in ka tare kin suka ce masa me yake tunani yi barin waɗannan mace? wallahi bai sani ba saboda ba wani abu da suka rasa a rayuwa suna da maƙudan kuɗaɗe a asusunsu suna da duk wani abu da zai ba mutum kwanciyar hankali wanda shi ne aikin da ƙungiyar suke kullum don 'yan wasan samu wannan kwanciyar hankali domin su ba da gudunmawar da ake bukata amma babu wani sauki musamman Nicholas Jackson kuma Nicholas Jackson din nan yana cutan Cole Palmer saboda irin kokarin da Cole Palmer yake kullum a sansanin Chelsea haba mala da shi da Noni Madueke Madueke ma dai rashin rabu ne a wannan wasan amma da ya kamata ya zira akalla sa guda ɗaya kawai abin da Enzo ya gane kafin wannan hutun wasannin kasashe shine kada ka kuskura kai asaran damamaki kuma kar ka manta Nicholas Jackson din nan fa a daren da aka murza wannan wasa a daren ya sabunta contragin sa shekaru tara Chelsea ta bashi shekara tara yanzu sabon contragin sa sai shekara dubu biyu da talatin da uku kafin sai kare kaga nan da shekara goma magoya bayan Chelsea haka nan za su yi ta saka ruwa a zuciyarsu na yau da shi saboda ɗan wasan su na gaba ba wani bane illa iyaka sunansa Nicolas Jackson kore ko da gaske dan asalin ƙasar Senegal ɗan wasan gaba na ƙungiyar wanda suka ci shi daga ƙungiyar kwallon gaba ta Villarreal za mu zuba ido kan labarin Chelsea mu gani bayan hutun wasannin ƙasashe, shin Enzo Maresca zai sauya abubuwa ne ko ba zai sauya ba duk da na gan shi yana korafin cewar ƙungiyarsa, ta cancanci samun nasara a wannan wasa amma sakamakon barin damamaki da suka yi bai ji mamaki wanda suka tsinci kansu a wannan mataki na ganin sun zauna a mataki na wato rashin nasara a wannan wasa tare da barin maki a karawa da suka yi da kungiyar ƙwallon gaba ta Crystal Palace a wannan gasa na ajin Premier ta kasar Ingila. za mu zaba ido mu ga yadda lamarin zai kasance nan da 'yan kwanaki masu zuwa musamman bayan hutun wasannin kasashe wanda fa tabbas a nan ne za a barje kumi tsakanin jerin kungiyoyi daban-daban a wato hutun wasannin kasashe inda idan an dawo sai kuma a ci gaba da fafata wasanni a manyan gasanni na nahiyar Turai musamman ma wannan gasa na ajin Premier ta kasar Ingila. ma'ajiyar Chelsea a gefe guda a wannan mataki a sansanin kungiyar Olga ta Arsenal mai horaswa Mikel Ateta ya tabbatar mana da cewa kungiyar kwallon gaba ta Arsenal dan wasan da na gaba Sabuwar Rahim Sterling da suka karɓi aro daga ƙungiyar kwallon gaba ta Chelsea idan muka raba kafa muka raba kafa Chelsea da ƙungiyar shi Arsenal dan wasa ne wanda za su zauna su yi bincike na musamman a kansa. Me za su ba shi lokaci su gana da shi su tattauna na yin menene abin da yake so kuma ya za a yi da shi shin a wani mataki yake na lafiya wasanni nawa ya buga duk dai za su domin ganin cewa daga zarar an da daga hutun wasannin kasashe zama da cewa yana kan ganiyarsa zai kuma dawo da zafinsa kwarai da gaske shine abin da mai horo Mikel Arteta yi ba mu tabbaci kai bayan wannan wasa da Arsenal ta barmaki na gari zana tafka mawara dangane da jan katin Declan na ai daga nan har a dawo fata wasanni ana muhawara Arsenal za su dawo ne kawai a zuwa na cewa alƙalan wasa ba sa musu adalci kawai shine abin da za zuwa faɗa da ƙarshe shine wani ga za gani yayi a to mu je zuwa dai za mu ci gaba da bibiyar lamari a cikin sansanin Arsenal wanda babu wasu bayanai kwarai da gaske mu a daidai wannan lokaci daga cikin sansanin kungiyar ta Arsenal amma sai dai yan wasan da aka kira sun tafi sansanin kasashen su domin fafata wasanni yayin da sauran yan wasan suna nan suna atisaye tare da mai horosa Mikel Arteta dan su kasance akan ganiyar su daga zaran an da daga wannan hutu kakan wasa za ta dau dumi kwarai da gaske za a ci da ba ta kashi tare da yin kare jini buri jini a jerin wasanni daban-daban a wannan gasa na ajin premier tare da gasar cin kofin zakaru a cikin sansanin kungiyar ta Arsenal wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Mikel Arteta ya karɓo aran dan wasa Raheem Sterling daga kungiyar kwallon gaba ta Chelsea ma'aji Arsenal a gefe guda mu dangana kasar Faransa birnin Paris kungiyar ƙwallon gaba ta um, wato PSG ta samu nasarar doki abokiyar karawanta ita ma Lille da ci uku da ɗaya ɗan wasa Bradley Bakula, Randall Colomani da Vitinha su suka zira kwallaye da suka tallafa a ƙungiyar ƙwallon gaba ta PSG ta samu nasara a wannan wasa na kaga kaga da suke cin zalin wannan Lille din ne ka Lille din nan ba zai komi ba haba da Allah da Annabi ba abin da suka iya da Allah kaga kangin Lille nan ba yana yanka kusan mutane 15 shi kadan sa ba kullum menene sunan shi Bakula Bakula kaga yadda yake ta kakkarya mutane a wasan haba sun kama yara ne kawai sun kai su gonan shinkafa sun saka su a cikin tabo yara ba su iya tabo ba ana jana ba su wahala kai ba shi wannan ba kwallo hoya ba kawai kun yi nasara shi kenan yawa ka je ka kalli greenwood yawa ka kalli yadda greenwood yake wargaza mutane lissafi a wannan gasa liga yawa amma sai kenan nan ne zaka gane abin da nake kai maka amma wannan dai kun sallake kawai shi kenan mu ajiye waɗannan bayanai a wannan mataki sansanin ƙungiyar ƙwallon gaba Manchester City ita ma tuni mai horas da ita Pep Guardiola tabbatar da cewar a wannan mataki kuma tun da dadewa ne ma bai wannan bayani ni so nake mu koma baya ne ma saboda mun gane cewar Pep Guardiola ya mana ƙarya magana ta gaskiya ya mana ƙarya cewa wai za su makara shirye in baka manta ba ya ce za su makara a shirye-shiryen su na tunkaran gasar ajin Premier League kasar Ingila yana so ƴan wasan su dawo saboda baya so su makara kaza kaza kaza kaza yanzu ya haya waye makara yanzu Manchester United ba City ba ina ga yayi kuskure ya dauka yana horar da United ne yawa amma dai City kan ba muka alamar makara a lamarinsa ba. Dan Elin Brohalen ya da lafiyarsa kawai ya mantar da mu wani maganar makara ma ko komi kawai bala'i suke. Kwamaki su ne kadai su da Liverpool ne kadai ba su barin maki ba har yanzu a wannan kakar a gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Elin Brohalen fa wasanni biyu da suka gabata gabaki ɗaya fasin kasan fasin ai fasin goma sha biyar kaɗai ya bayar ya zira ƙwallaye shida a raga ka ji irin bayanin ai sai a je a yi ta taba kwallo na banza ka zira ƙwallo a zare shine abin da ake so billahi lazina ga maka to alin brohalin da siti mun zuba ido muna kallon ku eh kuma kar ku manta dai cewar Allah kuma zai shiga tsakanin nagari da mugu insha Allah eh a wai su na faɗa kaji da kai da Abdullahi Balalo kun ji ne da kyau da Hassan na kungiyar ta Manchester City shi ma a daidai wannan lokaci wanda na san yana bibiyan wannan shafi kwarai da gaske kai mu ajiye waɗannan bayanai a sansanin city mu karkare ta a Barcelona wanda kwarai da gaske kungiyar Olympic ta Barcelona ta fara da kafan dama a wannan kakar bayan nasarori da ta samu guda hudu a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain a jere wanda a tarihin gasar La Liga ta kasar Spain a duk lokacin da kungiyar ta Barcelona ta samu nasarori a wasannin ta hudu na farko a kakan wasa goma sha da suka gabata tare daga cikin su ta samu nasarar girgiza gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain Abda Ahmed Sulatu mai horus da ƴan wasan kungiyar an tabbatar da cewar mai horuswa ne wanda ya san facewar kwarai da gaske a wannan mataki akwai lokutan da abubuwa ba za su tafi yadda yake so ba akwai lokutan da abubuwa za su rincaɓe akwai lokutan da za a soke shi dangane da wasu abubuwa da zai a cikin wannan kungiya amma yanzu hankalin hankalinsa ya fi karkata akan shi ta ya za a yi a buga wasan da ke gaban kungiyar kawai ba wai suna hangen nesa bane ko kuma suna dogon lissafi dangane da wannan tawaga an bayyana cewar yanzu ya shiga shiri ne domin ganin cewa ya kammala yi yin dukkan abin da ake bukata domin cewa ya yi shuka ta hanyar da ce saboda a watan mayu yake so kungiyar ƙwallon gaba ta su ta girbi riban wannan shuka da take kokarin yi a halin yanzu na ganin cewar ta girgiza manya-manyan kofuna a wannan gasa na cin kofin La Liga gasar zakaru Super Cup da kuma gasar cin kofin Copa del Rey ta kasar Spaniya wanda tabbas Hansi Flick ya san cewar harin su guda ɗaya shine su lashe wani gasa a wannan kakar lokaci na ƙarshe da aka samu wani dan wasa da ya taka irin rawar da Rafinha yake taka a wannan matakin a wasa guda ka zura kwalla uku kuma bada tallafi shine Neymar na kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a shekarun da suka gabata tun wannan lokaci sai yanzu da aka samu dan wasa Rafinha ya fi sahunsa wanda hakan fa mutum na karshe da aikata haka sama da shekara ɗari ake magana waɗannan 'yan wasa guda biyu su ne yanzu haka suka bi wannan sahu su ne kuma suka kafa wannan tarihi na cewa a gasar La Liga a tarihin ƙungiyar Ulagba ta Barcelona babu wasu 'yan wasa da suka taɓa aikata irin haka sai Neymar tare da wannan ɗan wasa Rafinha wanda duka 'yan asalin ƙasar Brazil ne. Na gama ana ƙwallo a Barcelona kuma wanda yake ƙwallo a wannan mataki a Barcelona shine Rafinha. ai ba kuskure bane wannan kwallaye ukun da ya zira iyawa ne eh, iyawa ne ya iya ne nan nan muka yi ta muhawara da ku ina in mm, in mm, kuna eh ina in mm, in kuna eh nace to shikenan gashi yanzu yanda abin ya kasance yanzu kun fi kowa dariya kuna murna a bar rafini a bar rafiniya to bayani guda ɗaya shine a cikin sansanin kungiyar ba waɗannan ƴan wasa bane ko ba wannan ɗan wasa bane kaɗai ke takarawa rawa mun sani akwai lamine ma lamine mal wasanninsa goma sha shida da suka gabata gabaki ɗaya waɗannan wasannin ya samu nasara a cikinsu in dai har ya ɗora takalminsa ya buga to nasara yake samu wasa goma a jere fa wasa goma sha shida a jere duka nasara yi a cikin sassanin kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona da kasar Spaniya kuma a cikin waɗannan wasanni sha shida ya ba da tallafi an zira ƙwallaye goma sha ɗaya ya zira ƙwallaye biyu da kansa ana maganar nawa kenan sha uku shi kaɗansa sa nawa ne kam da Allah ku tuna min sa sha bakwai ko a shekara sha bakwai duka yake wannan bala'i hmm. kamar da a tarihin gasar La Liga ta ƙasar Spaniya shine dan wasa mafi karancin shekaru wanda ya taɓa kaiwa tallafin zira kwallaye goma a gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya a tarihi na gaya maka duk wanda iya ga iya ne ba wai maganar zambinci ake nan ba maganar buga ƙwallo ake tare da tallafa ƙungiyar da kake taka lida ka taka rawa na gani in faɗa. rawa ne wanda dole a ce yabon gwani ya zama dole kuma a jinjina maka irin rawar da Lamine Yamal yake taka a kungiyar kwallo ka ba ta Barcelona kenan ina gaya maka kai a wannan mataki mu ajiye bayani dangane da minimal mutum rikicin da yake kokarin kunno kai a cikin sansanin kungiyar ba ta barcelona wanda an bayyana cewa a wannan matakin ko daraktan kungiyar akwai takun saka tsakaninsu da shugaban kungiyar wato shugaba Joel Laputa. an ce shi ko ya ce yanzu yana nazarin ajiye sa ne ma gabaki dai saboda yana ganin kamar shi mutum ne wanda gaskiya aikin da yake yi yanzu akwai kalubale da yawa a cikin sa kuma yana fuskantar matsaloli daban-daban tare da wahala da yake sha shi sa ke nazarin ajiye wannan aiki. Deko an bayyana cewa a wannan mataki a duk lokacin da ya tunkari duk wani jami'i da zai yi yunkurin ɗaukan ɗan wasan sai zo murzale da nuna sai ya gaya masa. a nahiyar turai babu wani wato babu wani jami'i ko ce babu wani darakta wanda ya kashe rashin kuɗi haka yake ga musu ba, yake ba wani darakta da ya kashe rashin kuɗi a cikin sansanin jerin ƙungiyoyi daban-daban yawa don haka sassan da za su bibiya abubuwa kana jin wannan an bayyana cewar Deko tun a watan tun a shekara ta 2023 Joan Laporte ya masa alƙawarin za a kulle rigijeniya na ɗaya shiga ɗaya fita za a shawo kan matsalolin ƙungiyar za a dawo da matakin da ya kamata za a taka rawa za a cefano 'yan wasa kaza kaza kaza to shi wannan har yanzu ba a yi shi ba kuma abin ya saka ƙwarai da gaske Deko bai ji daɗi ba saboda Deko yana ganin cewa ba shi da makaman yaƙi da zai iya fita ya yaƙi wa Barcelona ya kama ta abin da take bukata a wannan matakin da ake a kasuwar musan gidan wasa dan ya ittifaƙin cewa rashin makaman abin yaki shine abin da yasa an ragule yake murzale da kungiyar kwallon gaba ta riyo Madrid a wannan matakin saboda ba nuna ba ta da wasu 'yan silalla masu kauri a hannunta wanda za ta iya cewa yaron gashi ka zo ka buga mana wasa an bayyana cewa Rodrigo ya shirya cefanar da Roland Araujo abin bai yi ba ya shirya cefanar da Frankie Diouk abin bai yi ba saboda raunukan da jirin 'yan wasan suke fama da shi bayan waɗannan bayanai duka sun fito nuna sai ta zo ta ce mana a radon Allah ƙarya yake shi ma kansa ya ce a duk ba gaskiya a cikin wannan bayanin gaba ki daya amma dai abin da zan gaya maka shine ko ba a taɓa samun hayaki idan babu ta kama saka wannan a ranka akwai abin da yake faruwa a bayan fage wanda wannan kaɗan daga ciki ne muka ji kawai yau za mu samu kuma ƙarin bayani sha Allahu nan da kwanaki masu zuwa amma Deko akan bayanin da yayi kwarai da gaske san me duk in har wannan bayanin da gaske kawai Deko yana jin da dama mana cewa duk wani hayanin da ake a kafafen sadarwa da cewa Juan Laporte bai kyauta ba kai bai kyauta ba ne kawai shi nan, duk wannan abu mun yi tsammanin mu ma za a same su a cikin Barcelona amma ba a samu ba musamman wannan magana na ɗaya shiga ɗaya fitar abin ya ci tuwo a ƙwarya an yi saka mun ta a kai da ƙarshe ba a zo an cimma abin da ake so a cimma ba bayani guda ɗaya zan gaya maka shine Deko an bayyana cewa a wannan mataki a shirye yake na ganin ya cimma wato karkare sa a Barcelona zuwa shekara ta 2026 mu ma bari mu cimma contract mu a wannan mataki mu dangana domin ganin cewar mun ci gaba da sha'anin rayuwa a daidai wannan gabar ka karshen wannan tattauna kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai a ina kake a faɗin duniya a ko yaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.